wacin laman kurin yalau a wajen riga wani zama wa an yi wahada to wa ab ala tablil abada sil ab ala tablil silh istigali ayi kasada ab ala tablil dinin dinin abada abada takadiran aw min din nan in ma ta zan kaddare ko kuma ta zan lafzance da su amma fa inda ake sada abu ala tablili da min in jurrida in an tuɗe shi babu ilaha babu alif da lam amma in akwai ilaha ko alif da lam to ba a sada shi da min amma in ba a raka shi ba kuma ba a sa mai alif da lam ba to sai an sada shi da min ko ta zanga ili ko ta zanga min zaidun ablalu min amri la ya halu af'alut tablil af'alut tablil ba zai yi wasanta an ahadu salasata a hawalin daga ɗayan haluka uku ba al'awwal na farko an ya kuna mujarradan ya zan wanda an ka tuɗe babu rafa babu alibdala asani na biyu an ya kuna shi zan mudafan wanda an ka raba asalisu na uku an ya kuna shi zan bil alifi wallahi da alibdala to fa in kana mujarrada in ya zan wanda an ka tuɗe babu raba babu alif da lam to fa la budda ba makawa an yattasila bihi min min tasadu da shi lafzan furtanci a faɗe ta auta kadiran ko ta zan kaddare jaratan lil mufallal ita ta ta jaranci wannan da an ka ta, wanda an ka hira na hau kamar ka ce zaidun abdal amrin zaidu shine mahihici daga amrin marattu bi rajulin abu ablalan akhir na shuda da wani mutum wanda yake mahihici daga am wa kad tuzafu min amma kuma akan shafi min din ko majaruru ha da abin da tajjaranta lib da lalata alaihima in akwai abin da ya dalili gare su ka ta ala kamar cewa Allah ana akasaru min kamalan wa arzu minka na farko amma sai babu minka da na biyu don minka na farko yayi dalili A minka aksaru minka malan wa a'azzu minka na har kama ga a'azzu na haram babu minka li dalilil awwali alayhi ai wa a'azzu ka na har wa fahima min kalami an fahimto daga magana mai littafi anna af'al tablil ita af'al tablil idza kana bi al in tana da alif da lam aw mulafan ko tana wadda an karaba la ta sabu min ba za ta abutace ta ba fala ta kula ba ka ce zaidun al ablalu nan tunda ablalu na da al ba sai an sami ba wala ba ka ce zaidun ablalu nasi nan saboda jingina ablalu ga nasi na akwai ratsa can akwai alif da nan to duk babu bukatar wa akasar ma ya kunu zalika mafi yawan inda hake ke faruwa shahidin da idza kana afal tablil habara dan afal tablil ta zalla bari al'ayatul karima kamar ayan nan mai girma ana akasaru minka akasaru ai labarin mutada wani hal hal makamancin ta wa kasirun fil qur'an da yawa ya zo cikin qur'ani wa qad zahu min kuma akan shafe shi daga rai wa ko bayru habarin ko ba yana labari ba akan shafe min daga af'al tablil ko da bata zan labari ba kamar yana ka kauli kamar cewa mawaki Da na wuce waƙar da hilna ki kalabar da adi biyu, haƙi mu lalala. Da laufe ki munzace ki kalabar da ri, kamar shaku ɗin wata. Ajamala, munzace ki ajamala mafi kyawu. Me na da bala da mun zace ki ke ne mafi kyawu daga shawarin wata wato da nauti ke kusa to alhalin ki a jamala min albalad kaga a jamala nan hali na ba Na labari na al'adar sabili wurin hali shi amma kuma ga shi an shahin shi yake nufi da akan min ko da ba ga labari amma dai mafi yawan inda haka ke zamuwa ga labari amma an ji wa kuma ba ga labari ba kamar nan da nauti ke kusato alhalinki a jamala ke ne mafi kyawu na badal to kaga ku minar badal to karshen naki alhali kuma mun wanzu ce ki kalbar da kamar shawar din wata sai shi ke fi shi din fa zallahu adi zuciyata ya yin wato ya zamo mulallala wanda an kamatar fi hawa ki ga sauran ga sanci zuciya zuciyata ta kace ga sanci fa ajamala ajamala na abalu tarlilin wa huwa mansubun shi wanda an zanta ne alal hali akan hali min ta'i daga tan nan ta da nauti zamirin nan na ta shi hadda hali ita mata kenan da nauti ke kusato alhalin ki a jamala min albadar wa karfil na ta albadar mu kuma zace ki kamar sha hudu wata ashe ke shi kyau wa fa an shafe min min min hudaggarai wa takadiru abinda aka dare da na wuce a jamala min albadar wa karshen nashi albadar ويلزم أفعال التبليل المجرد الإفراد والتفسير أفعال التبليل المجرد يوان دا بيدا ألف دا لم بيدا راقا يا لزم شدول شزم مبردي قودا من شعدش قودا جمعي عدش قودا تزنيع عدش زي زو مبردي مقاكا إفرادي دا تسكيري سلزم شيش ko jama'a na shi al'ala mubadi za a kawo shi ko da mace na muzakkari za a kawo shi waka zalika almulaqi ila nakira haka nan wanda an karaba zuwa ga nakira shi ma haka ne mubadi za a kawo shi muzakkari wa ila hada zuwa ga wannan ne a share mallan yayi nuni bi qaulihi da cewa sai wa in liman furin yulaq aw jawriha in an raka shi ga nakira ko ya zama mujarrabi daga rabawa to ulzima za a lizanta mai zama muzakkari ko da mace da shi wa an yi wahada kuma dole a kayyanta shi ko da jama'a da shi fata kula sai ka ce zaidon abulalu min amrin ko abulalu rajulin raba ga na kira can mujarrabi na ga farko nan da na biyu mulahi na amma ina man kore hindun abulalu min amrin za ka ce hulula dan tana mace ko abalal imra'atin don raba su ga nakira duk haka wa da shi na mujarrabi da shi na mulafin ila mafuri zaidani abalal ba ablalani ba yan amre don mujarrabi ko abalal rajulai don mulafi na ila mafuri hindani abalal yan amre gashi ta zaniya kuma gashi tamis ko ablalu imra'ataini dan suna mulahan ila maqula ko zaiduna ablalu ba a khalilu ba ablalu nan ha ko can a kabiru majalumi ha dan suna mulahin ba ce a kabar majalumi ha bai ce a kabiru duk kama ala tablili jami'i wa ablalu rijalin saboda can mu la'ina ila ma'arifatan ba ila ban kurin ba don mace da bi ha an mace da bi ha mu la'ina ga ha to mu la'ina kawai ma'arifa zaiduna ablalu min amri ba a falilu ba ko ablalu rijali duk za a bar shi ablalu can don yana mujarrabi nan don suna mulafi ila man kurin hindatu a fallalu min amri ba hullalu ba ko ablal sabi fa yakuna af'aluhu hatayn al-halatayn sai af'al tawlil ya kasance cikin waɗannan halukka biyu na tajaridi ko ilaha ila na kira muzakkaran ya zama muzakkari wa mufradan mufrad wala yu annasu ba a sami ne wala yu sanna ba a mai tazniya wala yu jamma'u ba a mai jamma'u zai zama mufradi muzakkari a da ayyuka